ni wannan waje ita ce kofar fadar sarkin loko wato sarki mai loko uban ƙasa alhaji abubakar umar mai loko uban ƙasa wanda ake masa lakabi da loko london kuma wannan gari shine garin da aka kawo ainihin wato sarkin kano mai murabus malam muhammadu sunusi na biyu bayan wani lokaci daga ya kwana aka ɗauke shi zuwa garin awe mun yi ta kokarin mu cin masa a daidai lokacin da yake nan amma saboda yanayin hanya ba mu iya zuwa da wuri ba mun tarar da shi a daidai lokacin da jirgi mai saukan gule mun tafiya bai da aka sauya masa kuma kamar yadda kuke gani ga dai jama'a a cikin wannan gari suna ta gudanar da harkokinsu kuma sun karbe shi hannu biyu sun yi maraba da zuwansa kamar yadda shi sarkin lokon ya shaida a lokacin da yake zantawa da manema labarai a cewar sarkin lokon yana ganin wannan gari na loko kasancewarsa karamin gari amma tsohon gari mai tarihi bai dace da shi sarki muhammadu sunusi na biyun ba da haka ne aka yanke shawarar canja masa wurin da za a ajiye shi ya zuwa garin awe a halin yanzu domin a daidai lokacin da muka iso garin mun tarar da jirgi mai saukan gulu wato helikwafta ana daukar sarki muhammadu sunusin zuwa ainihin wato sabon wuri da aka sauya mashi kuma za mu je nan gaba kaɗan za mu ƙarasa zuwa gidan limami wato limamin garin loko inda nan ne sarkin ya kwana kuma a rahoton da muke samu sarkin bai nuna wata damuwa a fuskarsa ba lokacin da ya zo illa ma dai bayani wannan abu a dukkanin musulmi nan zama a sarauta abu ne da yake da ƙayyadajjen lokaci kamar yadda kowa ya sani saboda haka babu wani alamar tashin hankali a fuskarsa illa ma dai a ainihin wato ba kuma bai ma yi nadama akan abin da ya faru ba domin shi a cewarsa bai yi laifin komai ba don haka da muka tambaya cin ko yaya yanayin damuwa a jikinsa aka ce bai ba wata damuwa a tattare da shi ya ma yi bacci har sai da ya kusan makara saboda sallar asuba saboda haka wannan gari dai na loko gari ne da an faro hanya amma akwai yanda kwalta ta yanke za a shigo a kafa a hanyar birji a karaso domin garin yana bakin gabar kogin jihohin Benue ne wanda kuma akwai gadan nan da gwamnatin tarayya ta yi wanda zai hada ka da a garin ainihin wato daga loko zuwa a wani gari da yake yankin benue saboda haka a wannan gari na loko gari ne wanda yake da albarka da zaman lafiya kamar yadda tarihi ya ainihin wato ya nuna saboda haka a halin yanzu a sarki muhammadu sunusu a rahoton da muke samu ya sauka ma a ainihin wato a gidan gwamnati na jihar nasarawa da ke a garin lafiya fadar gwamnatin